ma'ana 'yan najeriya wanda yake kira scammers wato barayi kenan su ba san yadda za a aikin ba shi yasa obama din baya tafiya daidai to wannan zargi da yi shine ya mu a nan murya amurka muka kira shi ambasada na najeriya ambasada adefuye muka tambaye shi wani martani zai bada shine ya ce mana bai ji daɗi ba shi ma saboda haka zai bada martani bai yarda da wannan magana da shi ted cruz ya faɗa ba saboda na ɗaya na ɗayan najeriya ba samu aiki da ofishin obama ba na yin wannan obama kiya ɗin na ɗaya kenan na biyu babu ɗayan najeriya wanda kuma aka ɗauke shi wannan aiki a wani guri daban ma ko a najeriya ɗin na uku kuma sai ya ce 'yan najeriya a nan kasan masu aiki ne wurjanjan kuma su suna da mutuncinsu ba wanda za a ja kurin a yi magana ba za a kansu yadda shi ted cruz ne magana ba To uh, idan ka lura da yawancin rahotannin da ake bazawa a kafafen yada labarai sun yi kama da abubuwan da shi Cruz ɗin ke zargin 'yan Najeriya da yi a nan ƙasar da wasu bankuna ma abin ya rutsa da su. Abin da ya sa magana shi ba shi da imani shine kasan an ce in ka ji labari irin wannan sai ka yi bincike mun tambayi ibrahim lamurde a cikin shirin na ciki da gaske ya ce mana cewa sun bude wani ofishi ne musamman da suke amfani da wasu na'ura su bi wa nan barayi da suke sata a kwamfuta ɗin shi yasa sun kasa yi yanzu amma ba maganar ted cruz shaninku a america abin ku bai aiki ba sai ku ɗaura 'yan najeriya To ai shi cewa wasu 'yan Najeriya da aka ɗauka aiki ke jawalgula abubuwa sai ya alakanta haka da 'yan Najeriya masu damfara ta hanyar intanet. Sai ka tambaye shi Ted Cruz me yasa ya ce ba sa yi kuma yanzu? Ibrahim Lamu ya ba da dalili na ba sa yi kuma yanzu. An hana su ne saboda an sa wasu na'ura da ke bin su na kama su kuma a cikin kwamfutar da suke abin nan To na ɗaya kenan na biyu Ted Cruz ya fito Texas ne inda Najeriya sun fi yawa. na uku babu wata state a america da suke cin moriya nigeria kamar texas dan nan ake kawo mamu a tashe shi a mai da shi a nigeria kuma yawancin arziki da ke texas ma nan ake a jikin mai ake samu saboda haka ni a gani na fa wannan magana da ya yi bai kamata fita da bakin mutum da za a ce shi sanata ne na amerika ba To gashi shi Sanata Cruz ya ce shi fa ba wai so yake ya bata wa 'yan Najeriya suna ba kamar dai barkwanci ya yi kuma yana ma da alaka da 'yan Najeriya. Alaka da 'yan Najeriya bayan matan shi ta yi girma a Najeriya? kuma zai zo ya ce mana wai 'yan Najeriya su suke bata min eh, Obamacare. Abin da nake son faɗa a nan shine shi ambasadan mu ya riga ya mai da martani mai kyau kuma yanzu shi Ted Cruz din yana neman gafara. kuma ya ce zai zo da kansa ma ya zo ya ba da gafara ya gaya wa 'yan najeriya cewa dama ba shi da nufin wannan amma abin da muke faɗa nan shine in mutum yana neman shugabanci na kasarsa bai kamata yana zagin wasu 'yan kasar wani kasa daban ba a cikin wannan magana da ake yanzu